A kashe su ta hanya mai kyau. a kashe su ta hanya mai kyau. Malam cinikin da kake. Ganan birnin Washington DC. Salo Garba ke farin cikin gabatar da shirin da rashin ta yi. Shirin da ke faɗakar da ku akan harkokin kasuwanci da haɓaka tattalin arziki. Yau shirin zai bar ku da abokin aiki sahabo Aliyu Imam. Ku je firar da ya yi da Alhaji Abubakar Badaru gwamnan jihar Jigawar Najeriya. A cikin firar sun taɓo batutuwa da dama kama daga ayyukan gine-ginen da gwamnati ke yi a cikin ƙasa zuwa ciwo bashi domin bunƙasa tattalin arziki har ma da batun alaƙar da ke akwai tsakanin Najeriya da ƙasar China. Ga yadda firar ta kasance. Alhaji Abubakar Badaru bashi musamman Najeriya za ta karbi aka ce kusan dala miliyan ɗari uku saboda a kafa cibiyoyin ilmin fasaha na na'urorin kwamfuta da sauransu. a masu sukan lamiri a Najeriya na cewa don me Najeriya za ta karbi waɗannan basu suka alhali ba da jimawa nan ba ne aka maido mata kuɗaɗe daga ƙetare wadda ake zargin tsohon shugaban ƙasa janar abacha aka aka sata daga najeriya aka ja ka adana a wajen me yasa ba za a yi amfani da waɗannan kuɗaɗe ba sai najeriya ta karɓo bashi me za ka ce kan haka to ana ta yi kamar yadda ka sani ko kwanan nan an sa gwamnonin jihohi sun amince daga kuɗin da aka ajiye na mai a ɗauki dala biliyan ɗaya a sai makamai bayan wannan akwai dala biliyan 650 wanda aka yi a ba sabirin world domin su gina hanyoyi wanda har sun fara a ɗaya daga cikin hanyoyin da take arewa ita ce ta abuja zuwa kano da za a buɗaɗa data a ƙara girmanta wato bukatun ne na najeriya suna da yawa duk abin da ya shigo ana ƙoƙari a sa shi domin sanin kanka ne sahabu tattalin arziki ba zai ginu ba idan babu tsari mai kyau na sufuri babu tsari mai kyau na na shi kamar abin da ake faɗa na information technology din abubuwanmu na gona ba za su iya tafiya su je port ba a tura su wasu kasashen cikin sauƙi saboda yadda tsarin supreme namu yake ya yi tsada kuma yana da wahalayi to bukatun ne da yawa ko wancan kuɗi ya zo akwai bukatun da za a sa shi ayyukan da aka bari da yawa ka duba ka ga ayyukan da aka gada da shi babu buhari ya gada allah ya yi yawa da su kusan kowane lungu da sako an ci gaba da wayannan ayyukan da aka gada na da ha'ila yau kuma ana ƙara ba da wasu domin matsalar ta daɗe kuma ta taɓarɓare da yawa wanda yake sai an yi hoɓɓasa za a iya shawo kan abin in ba haka ba za a yi ta yi ne ana ta yi kuma yana warwarewa ana ta yi yana warwarewa idan ba a yi rudugu a kan lamarin gyaran ba. gwamna badaru da yake ana maganar hanyoyi akwai masu sukan lamirin wannan gwamnati daga ma arewacin najeriya suka ce gwamnatin nan ta musamman yan arewa sun zamanto masu rike kaho wasu ke tatsar nono abinda suke nufi cewa ayyukan gina hanyoyi musamman da wasu hayarkokin more rayuwa an fi yin su a kudancin Najeriya kasafin kuɗin gwamnatin tarayya shekaru uku nan duka yankin Yaraba su suka fi amfana da kaso mafi yawa na waɗannan abubuwa alhali arewa ke da yawan jama'a arewa ce ta zaɓi wannan gwamnati amma banda wannan hanya da kai ka ambata yanzu ta Kano Abuja zuwa Kano babu wani aiki da za a ce an yi wa arewa musamman yankin arewa maso yammaci waɗanda suke zamfara da sauransu sokoto da sauran suna kukan cewa wannan gwamnati ta kyale su waɗanda ba su zaɓi gwamnatin ba da waɗanda suka zaɓen su a kudancin ƙasa su suke more wannan gwamnati me za ka ce kan haka bayan wannan akwai hanyoyi da yawa wanda ake yi ko aka ci gaba da yi sanin kanka ne kano zuwa maiduguri ta hanya ce da aka bayar tsawon lokaci ta tsaya amma yanzu an bijiro ana ta aikin ba dare ba rana bayan wannan ana maganar eh, hanyar katsina kano katsina da hanyar sokoto so duka wayannan hanyoyi suna cikin abubuwan da duk ake kokari a yi kamar kamar yadda ka sani kuma in aka faɗi yawan kuɗi na hanya mu saboda yawan yadda ƙasan mu take eh, da ɗan dama-dama za ka ga abin da za ka gina hanya a arewa bai kai yawan abin da za ka gina hanya a kudu ba wani lokacin an duba yanayin kudin za a ga kamar da bambanci da yawa na kudin amma gaskiya ne akwai hanyoyi da yawa wanda aka gada a arewa ana yi kuma na tabbatar a cikin tsare-tsaren da aka yi na yanzu an sa hanyoyi da yawa wanda za a gina a arewa insha Allah. Gwamna Badaru shugaban Amurka ya soki lamirin taron koli da kuka halarta. yana mai cewa tamkar zamanin mulkin mallaka ake a china ta mai da afirka wurin samo kayayyaki da masana'antunta za su sarrafa Ba sun gama sarrafa su sake ɗiba su mai da su wa mutanen afirka a kan farashi da suke so su sai kamu farashi da suke so su sayar mana kan farashi da suke so ma'ana cewa afirka ba ta nahiyar ba ta amfana a wannan cuɗanya da ake tsakaninta da ƙasar china me za ka ce kan haka To a tsare-tsaren da aka fito da su eh, akwai tsari wanda China ta shirya na tura masana'antunta su gina masana'anta kuma su eh, inganta masana'antu a kasashen Afirka. Bayan wannan lokaci ya wuce da za a rufe wani ido a yanzu ya shiga abin da yake na mulkin mallaka ko kuma na ba daidai ba. Eh, akwai abu da duniya ta yi bacci. ya faru china ta ta ta zama ƙasa mai yin kayayyakin da duk duniya take bukata ta yi manya-manyan masana'antu kuma ta sami abin da ake kira uh, economic of scale so kafin ka zo kai takara da ita a farashin kaya uh, abu ne mai wahala a yanzu to amma akwai kayayyaki da yawa wanda za a iya yi a wajejenmu kuma za a iya sarrafa su kuma za a kawo kuma yana ɗaya daga cikin abubuwan da aka tattauna a wannan zaman ba magana aka yi ba ta ku kawo kayan ku kaɗai mu siya magana aka yi ta yaya mu ma kayan da muke fitarwa na amfanin gona za a inganta su kuma su ma za su siye su kuma za su yi amfani da su a nan. To, um, wata suka da ake wa China shine cewa ayyuka hatta ayyuka da ya kamata a ce an bar wa ‘ya'yan ƙasashe da suka je yin aiki sai ka samu mutanensu suke kawowa. Ai, hatta aikin lebura sai ka samu mutanen suke kawowa daga China su zo su yi ayyukan da ya kamata a ce ‘yan waɗannan ƙasashe sun yi. Akwai bore, a Kenya alal misali na gani na ga yan majalisa sun gabatar da kudurori na yin magana akan wannan a Ghana na san cewa akwai maganan korasu sun zo suna ɗibar ma'adinai ba bisa ka'ida ba ban san yadda wannan lamari yake a Najeriya ba me za ku ce kan wannan al'amari na cewa sai su kaka gida ba ma a kamar yadda ka gani kaga ai wurare ana bore shi yasa mu da za a yi sa hannu akan harkokin gyaran layin dogo a railway a najeriya aka yadda cewa dole sai sun koya wa yaranmu wanda sanin kanka ne an fara ɗauko yara suna nan suna koyan yadda za su sarrafa wannan ayyuka yadda ba za a buƙaci su mutanen nasu ba su zo su zauna su yi mana kuma duk aikin da za mu yi da su yanzu na san ana tattauna yawan wani irin mutane za a kawo wani iri ba za a kawo ba kuma kana ji kwanan nan najeriya ta daɗa sa ƙa'ida akan irin mutanen da za a ba wato expatriate quota wanda za a ba takarda su zo wani aiki a Najeriya kuma gwamnatin China ta san da haka kuma yana cikin da abubuwan da ake tattaunawa kamar yadda na gaya ma kan mage ya waye babu wani abu da za a kudunduno a sake kawo a mutanen Afirka kamar yadda aka yi musu da a wahalar da su. To, gwamna Badaru kusa da kai a nan Kano kantin kwari 'yan kasuwa na kasuwar sun yi kuka kuma akwai alamar cewa 'yan kasar sin china sun kwace wannan kasuwa baki daya 'yan arewa sun zama 'yan baran da su ne suke zamanto na gaba kawai amma dan china ne ke zaune a gefe amma dan arewa ke kula da kanti wannan na daga cikin suka da ake yi ana zargin maganan cin hanci da rashawa daga bangaren hukumomin shige da fice da dai sauransu na san wata ka ji wannan kukan me ake yi na magance wannan matsala da tuni ta riga ta auku? To, kasan magan matsala ta cinikayya tana da wahalar a yi bayani ah, a gane ta da kyau. Na ɗaya dai da ɗan cana shi yake buɗe kantin sai siyar wannan ya sa aka hana. Su suke kawo kayansu su suke ba mutanenmu su siyar wataƙila dole su zauna a a kusa domin su ga tsarin yadda aka yi cinikin kuma su karɓi su ina ganin mutanen kantin kwari ne in sun yi adalci za su yi bayanin me ya faru da 'yan canan nan da da suna cana suke aikowa mutanen mu kaya a sai da a biya su kuɗin su an sai da an biya su in kuwa wasu ba su sayar sun biya ba shi yasa suka biyo kayan nan suke kasawa su tsare su bi. Um, wata, wata tambaya biye da wannan ita ce batun yadda kasuwannin ya zamanto ka'idojin da aka yi kayayyaki ke shigowa suke kashe masana'antu kanana na cikin gida. China na daga cikin ƙasashe da ake zargi da kayayyaki da suke shiga saboda arhansu da sauransu suna kashe masana'antu na cikin gida misali kamar a Najeriya da sauransu. A wannan taro akwai wani batu da aka yi game da wannan? Ah, kamar yadda ka sani shi aka yi maganar a yanda za mu inganta namu taimakon da za su bayar mu inganta namu masana'antu in ya kama su masu wannan masana'antun da suke kaya gida su nemi mutanenmu na afirka a haɗu a sake wasu kamfanonuwan da za a gina a afirka wa'anda kuma za su fidda wa'annan kayayyaki kamar yadda nake gaya ma kuma kamar yadda na faɗa yanzu duniya ta yi sake china ta ta ta gina manya ka ta fara masana'antu wanda yake a komai za su kera za su kera cikin sauki saboda abin da muka faɗa na economic of scale to dole gwamnatoci su rinka aunawa suna dubawa akan ko me za a kawo wannan abin da za a kawo da gina masana'antun da kuma tsadar da mane ah, talaka za su sai kayan ya yake su auna su ga abin da ya dace a yi kuma su ga yadda za su taimaka wa masana'antun gida su haɗu da su masana'antu na cana ɗin domin a gina a wayannan masana'antu a afirka jama'a ƙarshen firar kenan sai mako mai zuwa idan allah ya kai mu ku sake jin mu da wani sabon shirin a madadin alhaji abubakar badaru gwamnan jihar jigawa da abokin aiki sabu aliyu imam da waɗanda suka taimaka da sauti ne salo garba ke maku fatan alheri ku kasance cikin ƙoshin lafiya. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau.